daga nan birnin Washington a gundumar Columbia. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad FM da Lord FM da tashar mu ta VOA Africa. a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen da kuma niyya a birnin Kwanni. sai kuma Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Juma'a bakwai ga watan Disamba na shekarar 2018. Zara Amin Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke daga dan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa wata ƙungiya mai zaman kanta ta gudanar da wani taro a birnin Legas akan 'yancin mata. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an yi wa mutane da dama rigakafin cutar amai da gudawa da ake kira kwalara a turance. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka fi ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna nan tafe da labaran wasanni daga kamaru. Amma kafin nan ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. shugaban amurka donald trump ya ce zai zaɓi william ba a matsayin sabon babban attorney general ɗin ƙasar shi dai ba ya taɓa rike wannan mukami a zamanin mulkin marigayi george h w bush ba wanda ɗan republican ne zai mai gurbin attorney general matthew whitaker wanda a watan da ya gabata shugaba trump ya naɗa shi bayan da ya sallami jeff sessions wannan zaben da trump ya yi na zuwa ne a daidai lokacin da lauya na musamman robert mala ke bincike kan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben 2016 binciken da ma'aikatar shari'ar amurka ke jagoranta 'yan majalisar wakilai a bangaren jam'iyyar republican na yi wa tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey tambayoyi wannan zangon tambayoyin wanda ake yi cikin sirri zai kasance na karshe kafin 'yan republican din su miƙa ragaman mulkin majalisar ga 'yan democrat a watan janairun baɗi a watan da ya gabata kwamitin da ke bincike ya aikawa da komi takardar gayyata kan binciken da ake yi game da zargin alaka tsakanin gangamin yakin neman zaben donald trump da rasha da kuma batun sakonnin imel din hillary clinton da farko dai komi ya bayyana cewa ba zai amince ya bayyana gaban kwamitin ba idan dai a boye za a yi mai tambayoyin amma ya amince da karshe bayan da aka yi mai alkawarin cewa za a fitar da takardar duk abin da aka tattauna ga jama'a sa'o'i 24 bayan an kammala ganawar su dai 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan republican na zargin cewa kin jinin trump da wasu manyan jami'an gwamnati ke yi shi ya kai ga hukumar ta fbi ta mai da hankalinta kan binciken alakar gangamin yakin neman zaben trump da rasha suna masu jaddada cewa hukumar ta ki mai da hankali kan binciken batun sakonnin imel ɗin hillary clinton 'Yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun ce a yau Juma'a za su bayyana matsayarsu kan ko gwamnatin kasar ta himmatu wajen ganin an sasanta rikicin kasar. A jiya Alhamis aka buɗe zaman tattaunawar wanda ke gudana ƙarƙashin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya a Rainbow da ke arewacin birnin Stockholm. Wannan zaman tattaunawa shine na farko tun bayan wanda aka yi a shekarar 2016 tsakanin 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran da kuma gwamnatin ƙasar ta Yemen da Saudiya ke marawa baya. manufar zaman ita ce a nemo bakin zaren sasanta rikicin kasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi martin griffith shine wakilin majalisar ɗinkin duniya a yunkurin sasanta wannan rikici of course we want a de-escalation. We'll be talking about it in very specific terms while we're here. ya ce lallai muna so a sasanta wannan rikici kuma za mu tattauna kan batutuwa na musamman da suka shafi rikicin amma za mu fi mai da hankali wajen bin hanyoyi na lumana domin kawo sa griffith ya kara da cewa akwai alamun nasara a zaman tattaunawar domin har bangarorin biyu sun amince da wani shiri na musayar fursunoni labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyar taliban ta kashe akalla sojojin afghanistan sha hudu sannan ta yi garkuwa da wasu sama da ashirin a lardin herat da ke yammacin kasar wanda ya haɗa kan iyaka da kasar iran a cewar jami'ai wannan hari na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar ta taliban ta fitar da wata sanarwa inda take tinkahon ita ke rike da ragaman mulkin ƙasar ta afghanistan kakakin gwamnatin lardin herat jelani farhad ya faɗa wa muryar amurka cewa 'yan ta'addan sun karɓe ikon wani sansanin sojin ƙasar wanda sojojin shindad ke rike da shi hukumomin afghanistan da 'yan kungiyar ta taliban sun tabbatar da cewa daga cikin sojojin da ake garkuwa da su akwai waɗanda suka ji rauni a gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yayin da kasashe da kungiyoyi ke ci gaba da jaddada muhimmancin kare 'yancin mata a duniya, wata kungiya mai zaman kanta da ake kira a Arise ta gudanar da wani gangamin faɗakar da al'umma kan mutunta mata da basu 'yancinsu. su. wakilin sashen hausa na a Legas gida jibril ya aiko mana da rahoto yanzu haka wata kungiya mai fafutukar haƙƙin bil adama musamman ma dai mata da yara ta gudanar da wani gangami a birnin lagos domin faɗakar da al'umma a kan illar da ke tattare da musgunawa mata da kuma ƙananan yara shugaban wannan kungiya mai suna women are dr joe odomakin ta min ƙarin bayani game da dalilin wannan gangami nasu domestic violence is on the increase and statistics are staggering. It is disheartening to see the rate at which women die. Ta ce ko shakka babu idan aka yi la'akari da yawan mata da ake musguna a wannan kasa to kaga kuwa akwai bukatar wayar da kan al'umma tare da bukatar gwamnati ta dauki matakai domin kare mata da yara. Shi ma a bangaren sa wani namiji da ya shiga wannan zanga-zanga na lumana ya shaida mun cewa akwai bukatar faɗakar da maza 'yan uwansa akan bukatar daina musgunawa mata musamman ma dai yara ƙanana. Child abuse Domestic violence is on the rise in Nigeria, and so we have decided to take today as a day to talk to Nigerians in our own way. ya ce kwarai da gaske akwai bukatar faɗakar da al'umma domin idan ka duba da wayanda ake musgunawa a halin yanzu dukkanin su mata ne ko kuma ƙananan yara rawatanni dai da ake samu daga sassa daban-daban na najeriya na nuna yanda ake ci gaba da musgunawa mata da kuma ƙananan yara abinda kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma mata da yara ke ganin akwai buƙatar gwamnati ta tashi tsaye domin kare su daga wannan bala'ira da ke fuskantar su to abin da muke so yanzu muna neman gwamnati ta taimake mu kamar irin zakan nan da ake fitarwa muna neman gwamnati ta sa mana hannu a ciki idan an fitar muna bukata saboda muna da yara da yawa kuma yaran suna makaranta yaran kuma suna bukatan su shiga babban makaranta idan yaran sun gama makaranta yanzu ba wani aiki sai su zauna kaga kuma yaron baka san yaron ka rinka ganin shi haka yana yawon shashanci baban ya jibrin rai amurka daga lagos Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Hukumar lafiya ta duniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar sun kammala shirin ba mutane rigakafin cutar amai da gudawa wato kwalara a ƙasar. Abokin aikinmu Abdulaziz Adli Turo ya tattauna da wakilin hukumar lafiya a birnin Yemen, Muktar Hakim Muhammad, inda ya fara da tambayarsa yadda ake aiwatar da wannan aiki sai ya ce. kun san musamman a yi wajen wata tun watan julai zuwa yanzu an samu annoba jihar maradi eh, musamman nan ne tafi karfi ko da yake sauran jihohin mata ta dan taba su kaɗan to gwamnatin nijar tare da masu kama mushi masu hannu shuni musamman ma kungiya mai kula da lahiya ta duniya oms sun kama ma gwamnatin Nijar saboda a samu hanyoyin da za a ciyo eh, kan wannan annoba cuta ta cholera To an yi aiki sosai an kama an samu an samu cin ƙarfinta saboda duk inda aka samu wanda take kama da malatin ta yi sauki. To cikin hanyoyin da ake bi kun san akwai wata hanya guda ita ce ta shawarar rigakafi. to amma shaushawar rigakafin nan tana da ka'idodi wanda ake bi to ka'idodinta da suka sa aka bi eh, gwamnatin nijar da tare da masu kama mata masu hannu da shuni suka zaba suka gani ya kamata a samu a yi shaushawar nan saboda a kare cuta annoban nan ta ci gaba da yaduwa musamman ma bisa sauran jihohi to saboda wannan ne aka samu aka soma aikin nan na kwana hudu na ba da maganin eh, rigakafin cutar nan a jihar age daga uku watan disamba zuwa shida ga watan disamba musamman ma kaji eh, a takaice yadda aikin ya kama kenan wasu yankuna kasashe na arewacin afirka zance yammacin afirka sun ɗauki wannan eh, shashawa sun tura kasashen waje kamar india inda aka bincike to da binciken da an suna cewa wannan Eh, shoshawa tana hana maza samun ɗiya musamman waɗanda suka wuce shekara goma sha biyar zuwa bisa me za ka ci akan wannan bincike da sun kai ka san wannan jita-jita ne wanda dama an saba jin su yawanci in ka lura yanzu za a yi kamfani eh, na ga rigakafin cututtuka ana samun irin wannan 'yan matsalolin kanana amma jita-jita ne wanda ba su da hujja ko kaɗan in za ka lura ai shawar da aka saba yin ta dama inda wannan matsalar gare su ai da za a gani inda aka saba yin ta eh wannan jita-jita ne wanda bai da hujja ko daya kuma ba akan wannan rigakai na kwalara ba ne ake ji shi ko sauran ayyukan kamfani na shaushawar rigakafi ma an sabu jin irin wannan jita-jita mutane Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. To yau ƙofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Kafin mu buɗe layukanmu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya. zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To. Malam. Da wa muke magana? Ina magana da dauda rauren dauda dan malam gudu. Bata. To malam dauda. Lafai local gamman Niger State. To malam dauda muna jinka. Gaskiya abin da ya ci min tuwa kwarya na dade ina tunanin hanyar mota ina ma magana da gwamnan Niger. Hanyar mota da ta tashi daga gulu zuwa fada ta wuce zuwa junction kai jama'a in ka iya dubawa kamar ba mutane ne ke zaune a wurin ba amma kasa ce mai fidda amfani abinci amma hanya ne matsalan mu gaskiyan magana ni ba ne ni mutumin kano ne amma na ga wahalar suke ciki idan na shekara goma sha uku ina aiki shi sa nace in na samu yadda ku ku kai mana kuka ga gwamnan naija gaskiya to malam dauda mun gode sai kuma daga jihar kaduna To da wa muke magana Kaduna? To um, daga Kaduna yanzu ya katse yanzu da wa muke mm-hmm. magana? Hello? To daga jihar Adamawa da wa muke magana? Wa alaikas salam. Wa alaikas salam. Ina magana ne da Abubakar Garba. To Malam Abubakar muna jinka. ka. yawwa ni kira na da eh, eh, ina kira ne ga 'yan siyasa do Allah da annabi mugayen kalamai da sauran fatayya do Allah abu a hankali saboda ide wannan da ya talakawa da Allah ɗaukaka darajar yanzu saboda za su zaɓi ne wanda suke so kowa ne da wuka kubansa shine abin da na yau. To ma da Malam Abubakar mun gode yanzu kuma yanzu kuma da wa muke magana daga jihar adamawa muna magana da suleiman yusuf daga jihar adamawa on local government to malam yusuf muna jinka. ka ni ra'ayina yau ina jinjina wa hakimin karamar hukuma ta ce wanda ya jajirce wajen hada kan talakawan karamar hukumarsa musulmai da kristoci wanda ya kai ga yau har aka bashi hatimul qur'an wanda yake hidima ga alkur'ani yau maganan da nake muku a jihar adamawa ana gasan kur'ani na adamawa sir gaba daya a karamar hukuma na on local government lalle na jinjina ma wannan hakimi ubangiji allah ya kara mishi lafiya ya kara mishi daraja baba buhari allah ba shi lafiya allah ba shi nasara to malam suleiman mun gode sai daga jihar bauchi da wa muke magana ina magana da abubakar sadiq attahiru tallafi to malam abubakar muna jin ka musa tomi har kullum muna ƙara jaddadawa da girman allah da ikon allah jiran muhammadu buhari a shekarar 2019 muna roƙon allah ya ba shi nasara kuma allah ya ba shi wajirai wanda za su aiki domin ceto ƙasar nan daga halin da ta shiga kuma muna kira da 'yan najeriya su fito su ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari muna kira da allah ta a yi zaɓe lafiya a tsare lafiya salamu aliku abubakar sadiq tahiru daga gida ne lamba ɗaya a lungun musa matori abokin yakubu najeriya to malam abubakar godiya muke sai kuma daga jihar kaduna sunana murtala ina kiran ku daga kaduna da garin rigasa to malam murtala muna jinka ka <coughs> to a hajiya kin san dama fa kullum ana cewa tari yana maimaita kansa abin da zan yi bayani shine cewa <coughs> muna mamaki a ce irin su malamai kamar su Ahmed Bin haka a ce suna shiga siyasa ko suna daukan bangare malamai ne na addini a muna ba su shawara a ce tsaya mu ɗayan da suke kuma duk abin da za mu faɗa abu ne wanda ya faru shine cewa in bai manta ba ita jami'ar da yake mara mu baya a lokacin tafi aka kai ma maulan mu shek ta harin bom wannan jami'an ba ce komai ba aka kai wa janar malam muhammadu buhari a kawo aka ne harin bom jam'iyyar nan ba ce komai ba shi ma kusa da masallaci na canjan na aka ji aka ta da bom amma kuma ya komo ba yana bakin wa'inta ba mu cika ya bakin su ba amma ya tsaya matsayin shi kuma jam'iyyar nan ne za ta tabbatar mana cewa ba ma ba man nan ba zai ci gaba da tashi ba tunda lokacin da aka fara har wannan jam'iyya ta samu mulki da fata za ku tashi lafiya. To Malam Murtala godiya muke sai kuma daga jihar Jigawa. Da wa muke magana? Abdullahi Umar. To Malam Abdullahi muna jin ka. To ina jin mun rasa Malam Abdullahi sai kuma daga jihar Kaduna da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam. Malama fage ne mutu barka da rana. To barka kadai. sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya to alhaji musa muna jin ka so ni ina so in ba 'yan takarkarin mu shawara ne dangane da maganar kamfen din da suke yi saboda ga abubuwan da aka fara su ga su an fara su mun gani a sakkwato har ana iya buɗe baki ana danganta wani da zai iya azarta wani ana iya danganta wani da shi ne ya kawo yunwa a ƙasa to ya kamata a ce gaskiya a rika tsabtace kalamai kalaman da ya kamata a rika da duk wa'yan 'yan takara namu 'yan arewa ne ban ga dalilin da wani zai rika buɗe baki yana cewa wannan shi zai azanta wani domin an ɗauki wani hurin da Allah an ba wani. To godiya muke Alhaji Musa sai kuma daga jihar Kebbi. Hello, salamu alaikum. Wa alaikas salam. Eh, kina magana da dan Asaba mai fata daga yahudi. To Malam dan Asabe muna jin ka. To ni yau zan je ga gona na ne na kebi mai girma a ciku ba gudu. Lokacin da gwamna ya zo neman kuri'an mutanen ya wuri ya yi mana alkawali idan Allah ya bashi nasara zai share mana mu akwai bukatu da dama da muka gabatar masa. To alhamdulillahi gona ya samu nasara amma har yau har gobe babu wani bayani shine nake tuna masa da alkawalin da ya muna mu mutanen ya wuri a gaskiya wuri ya tafi saboda haka mai girma gona ka cika mana alkawalin da ka ɗauka muna to malam dan asabe godiya muke sai kuma daga jihar nasarawa da wa muke magana to ina jin mun rasa na jihar nasarawa so Eh, oh, daga kalba ne. To muna jin ka malam. Yau eh, eh, Ali Buhari ne. To muna jin ka malam Ali. Eh magana ne game da 'yan siyasar nan namu. Masu fitowa sun fara maganganun da ba su dace ba. To amma su tuna akwai lokacin da lokacin Obasanjo na mulki mataimakin shugaban kasar nan dan takarar nan nasu na yanzu. akwai lokacin da maganganun da ya yan jarida suka ce mashi baya tsoron talaka mai addu'a sai ya ce idan allah na karban addu'ar talaka da amurka bata ci iraki da yaƙi ba saboda shi yanzu ya dawo to in allah yadda yanzu ne za su gane allah na karban addu'ar talaka mu da shiransu assalamu alaikum to malam ali godiya muke sai kuma daga jihar katsina Assalamu alaikum alawar barkatu. Wa alaikas salam da wa muke magana? Eh kina tare da shugaba Iliya ne kanti da shayi wanda yake bakin kasuwa a garkin daura jihar Katsina. To Malam Iliya muna jin ka. Eh hakika na shigo na fili don in yi godiya da na kwana biyu sakamakon jama'a ba su yi tsoriya ta ba amma Allah ya bani lafiya tunda na samu hadarin mota ne Allah ya bani lafiya. To Malam Iliya godiya muke sai kuma daga jihar Nasarawa. Da wa muke magana. Ina magana da Haruna Galla Galla mai shayi da shanguna lafiya Homan CRO na fiye na CPC lafiya local government. To Malam Haruna muna jin ka. Ni dai gaskiya ina isar da godiya na da kuma murna da kuma addu'a bisa siyasar da muka shiga nan dukkan jama'a Malam Buhari baya domin ya samu zarcewa. Domin shi ne zaman lafiya Najeriya nan. Allah ya kuma duk yan biyar ya kamata su kaso hankalin su wajen wannan magana da na fannin kan gaitan su gaba daya kuma da miki baya domin da shi to malam haruna godiya muke sai kuma daga nijar da wa muke magana salamu alaikum maryam dauda wa alaikas salam salamu alaikum maryam umma bala da dogon dutse to muna jinka To abin da an na bisa ga wannan takara wadda za a yi tsakanin Atiku da Buhari ina so yi man ba da na To tuna ai talakawa na da zaɓen shugaban kasa sun sa abin da Buhari ya yi kenan ko su talaka ne za kuma zaɓe tun da daji an ce jam'iyya arba'in da biyar sun gane wuri guda bai su Buhari tarin dangi. To madalla mun gode da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya ku ci gaba da wannan ƙoƙari ana tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogo a nan na cewa karfe uku da minti hamsin da to yanzu sai labaran wasanni wasanni a takaice kafa ta nahiyar afirka kam ta janyewa kasar jamhuriyar kamar hada kasar cin kofin kafa na nahiyar afirka wanda kasar ta kokarin hadawa a shekarar na dubu da goma sha tara ta bari masanin sha'anin kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar kamaru ko sulemani ya yi mini karin haske kayan yadda kasar ta tsinci kanta a ciki. eh malam awal garba abin da zan gaya maka babban rashi aka yi na wannan janye eh, gasan kwallon kafan da za a buga a kasan kamaru wanda kamaru za ta ɗauki bakuntaka ka san kamaru ta sama dukan kuɗi na ganin ta cimma ta na haɗa wannan wasan to yanzu kafin sun zo sun ce ba haka ba don kamaru ta samu latti a abubuwa da yawa kaga zai kawo cikas a kasan kamaru don mazaunan kamarun ma suna ta damuwa suna ta ce abu ne da aka haɗa, ko na siyasa ne saboda shi bai samu ya wuce ba ba abin ba ne yake cikin zuciyansu na haɗa wannan wasan amma kuma in aka goma baya za ka gani kamaru ta ɗauki wani lalaci ko kuma za mu ce ta ɗauki wani ta jinkirce wannan abubuwan yake faruwa yanzu don kamaru an fara ba ta wannan eh, haɗa gasan ƙwallon ƙafan afirka ta dubu da sha hudu tun wannan lokacin aka ba su haɗa wannan wasan to suka dinga jinkiri jinkiri jinkiri har lokaci ya zo ya wuce har lokacin da ahmad ahmad ya ce gashi nan fa ko a huduma ma kamaru ba za ta yi haɗa wannan gasan ba ya kawo rudani ya kawo tashin hankali kamaru ta soma eh, dare da rana na ganin ta cimma burin an gama wannan filaye da wa'yansu hanyoyi da airport da duk dai ga sunan dai abin da zan ce a takaice kamaru ban rashi za ta yi za ta yi kuma asara a'a ba zan ce da gaske ba kuma ba zan ce yana da gaskiya ba saboda Cote d'Ivoire su ma ba za su yadda wannan abin ya kubuce musu ba don sun fara aiki sun yi nisa kuma da aiki to ban sani ba ko yana so ya share kamaru hawaye ne ya faɗi wannan za mu jira dai mu gani amma ni kan a tsammani na banga eh, cote d'ivoire za ta bar wannan abin shi ma ya kubuce mata ba mahama awal garba murya amurka daga kasar kamaru yanzu kuma sai labarai amma a wannan karan a takaice shugaba donald trump ya ce zai zaɓi william ba a matsayin sabon babban attorney general ɗin ƙasar shi dai ba ya taɓa rike wannan mukamin a zamanin mulkin marigayi george h w bush ba wanda ɗan republican ne zai mai gurbin attorney general matthew whitaker wanda a watan da ya gabata shugaba trump ya naɗa shi bayan da ya sallami jeff sessions wannan zaɓen da trump ya yana zuwa ne a daidai lokacin da lauya na musamman robert mala ke bincike kan katsalandan ɗin da rashi ta yi a zaben 2016 binciken da ma'aikatar shari'ar amurka ke jagoranta yan majalisar wakilai a bangaren jam'iyyar republican na yi wa tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey tambayoyi wannan zangon tambayoyin wanda ake yi cikin sirri zai kasance na karshe kafin 'yan republican ɗin su miƙa ragamar jagorancin majalisar ga 'yan democrat a watan janairun baɗi a watan da ya gabata kwamitin da ke bincike aikawa da komi takardar gayyata kan binciken da ake yi game da zargin alaka tsakanin gangamin yakin neman zaben trump da rasha da kuma batun sakonnin imel ɗin hillary clinton 'yan tawayen houthi na kasar yemen sun ce a yau juma'a za su bayyana matsayarsu kan ko gwamnatin kasar ta himmatu wajen ganin an sasanta rikicin kasar a jiya alhamis aka buɗe zaman tattaunawar wanda ke gudana karkashin shirin majalisar ɗinkin duniya a rimbo da ke arewacin birnin stockholm wannan zaman tattaunawa shine na farko tun bayan wanda aka yi a shekarar 2016 tsakanin 'yan tawayen houthi masu samun goyon bayan iran da kuma 'yan kasar wato 'yan tawayen yemen da saudiya ke mara baya To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham. da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu na yau Keith Holmes, Zara Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya.